Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharan fagen, ga gogon naku El Hikaya daidaita kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Buhari ya gana da shugaba Erdogan na Turkiyya kan tsaro a ziyarar da ya kai birnin Ankara. ma'aikatan hukumar agajin gaggawa ke bara ga shugaban hukumar inda suka auka yajin aikin gargaɗi na wani uku shugaban hukumar injiniya mustapha mai haja ya ce za a biya musu bukatu ana magana miliyan 600 su yi haƙuri su koma ga aikin su tun da waɗannan abubuwan da mun ɗauko yin su kuma ana biyan bukatun amma ƙa'idojin dole a bi su idan bata lokacin ƙa'idojin shine damo su muna kiran su yi haƙuri an dawo kotu ba namdi kanu don haka kotu ta umarci masu beli su nemo shi ko su sarar da kuɗin belin zuwa ashirin ga watan gobe yayin da aka harbe mutum biyu masu sace mutane a bara babban subetin 'yan sanda ya nuna ɓacin rai kan satar kai ga sace 'yan sanda. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja. Haka, to yanzu kan bari mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai girma sarkin Badikko da ke garin Kaduna, Alhaji Sani Usman da Fasto Musa Muhammad shi ma a garin Kaduna. Ga mai girma sarkin Badikko. Muna ma godiya ga Allah da ya kawo mu wannan marar da Allah ya so mu kawo kyakkyawar zamantakewa kabilun Najeriya sun haɗa kansu masu addinan Najeriya sun haɗa kansu an daina kashe-kashe irin na dabbanci domin wancan lokaci na kashe-kashen nan gaskiya masu irin wannan ɗabi'a ba su banban da dabba ba lokaci ne wanda yake kuna ganin yadda kasashen turai suke haɗewa mu a ce tsakaninmu a ƙasa ɗaya za a gama cewa waɗansu masarauta ɗaya ce amma saboda bambancin addini ko bambancin yare ko bambancin harshe ya zo a ta kashe-kashe tsakani wanda yake babu hankali a ciki su muna godiya ga Allah da ya kawo mu kusan ganin ƙarshen wannan matsala cewa yadda abubuwa suka kaso mu daidaita musamman 'yan arewacin Najeriya wanda ake dinga yawan samun tashe-tashen hankula da rashin jituwa tsakankanin al'umma kuma abubuwa yanzu gaskiya sun mana daɗi ganin cewa za ka shiga ka fita ba tare da tunanin tsangwama ko za a hantare ka ba abinda muke fata sojojinmu su ma Allah ya ba su nasara a samu a haɗa ƙasar nan yadda ƙasa za ta zauna lafiya al'umma ta ci gaba da kasuwancinta da noma da ayyukan da muka sa gaba da karatu musamman kamar jihohin arewa ta gabas muna fata Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan fitintunu ya kawo haɗin kan Najeriya manyan Najeriya mu ba da kyakkyawan zamantakewa mu ba da kyakkyawan jagoranci mu ba da kyakkyawan misali domin Najeriya nan yanzu duk wanda yake da hankali yana duba yadda duniya take najeriya ta shiga wani sabon shafi ta shiga wani sabon babi yadda aka karbe ta yadda aka shugaban shugabanmu mutanen duniya sun ɗauka yanzu muna da hankali mun san ciwon kanmu mun san abin da muke so kuma muna roƙo ga manya wanda suke ganin su 'yan siyasa ne su san cewa yanzu da ya canji ya shigo ga talakawa suna da ikon zaɓin wanda suke so suna da ikon su zaɓi gwamnatin da suke so suna da iko su zaɓi wanda suke so ya jagorance su saboda haka mutane su shiga taitayen su su san cewa an wuce lokacin da ake ɗauki ɗora talakawa sun san ciwon kansu sun san abin da aka yi masu a baya ba a kyauta masu ba suna ganin sun samu mafita yana da kyau a taimaka maimakon a ruɗa kan jama'a haɗa kan jama'a babu kyakkyawan zamantakewa mutane ba su san inda aka dosa ba muna roƙon mutane don Allah a zauna lafiya a ba gwamnati haɗin kai yadda za su samu kyakkyawan yanayin da za ta yi mana ayyuka muna fatan Allah ya sa wannan yanayi da aka samu na samun kyakkyawar gwamnati ya zanto cewa mun samu hanyoyi ingantattu hanyoyin jirgin kasa masu kyau jiragen sama su dawo da zirga-zirga kamar yadda suke a da a samu kyakkyawar zamantakewa da kyakkyawan yanayi a ƙasa najeriya ta bunƙasa ta wuce inda take da kamar yadda da ake fita da naira a kashe ta a london da new york ya zanto mun komo da wannan najeriya ta kai matsayin da ya kamata ta jagoranci afirka kamar yadda ake mata kirari kiwo afirka ta amsa sunanta ta biya bukatun afirka baki da 'yan najeriya gaba daya muna fatan allah ta'ala ya mana buɗi ya mana jagoranci ya tabbatar da wannan burinmu da fatanmu da addu'anmu wadda muke ta yi musulmi da kirista na neman allah ya kawo zaman lafiya a najeriya allah ya ansa mana ya biya mana bukata 'ya'yanmu su samu kyakkyawan ilimi wanda zai kawo jagoranci mai kyau duk gwamnatocinmu na jihohi da na ƙananan hukumomi mana ayyuka a samu yanayi mai kyau da najeriya za ta wuce inda take a da najeriya ta bunƙasa ta ansa sunanta a giwa afirka ta zama inda duk take ta kai da ya zanto najeriya ta wuce nan a nan gaba kaɗan ‘ya'yanmu kuma Allah ya ba su ilimi mai kyau wanda zai kawo nagartattun shugabanni a nan gaba na gode Allah samu mu tashi lafiya. Shi ma Fasto Musa Muhammad ya ce. muna son shugabanninmu su zaba su ma ƙalubale ne gare su. A wannan zamani in ba su yi canji ba akwai lokacin da za a caccanza su. Canji ake bukata canjin nan na tashi daga mugunta zuwa ga nagarta. Barin ƙarya ka fuskanci gaskiya. To idan shugabanninmu sun sa tsoron Ubangiji sun kuma sa tausayi da abin cewa abin nan na tsaya saboda jama'an nan. To in dai har saboda al'umma ka tsaya. ka tsaya ka yi abinka tsakaninka da Ubangiji tsoron ya rage na Ubangiji ne shi zai ƙara ka ayyukanka su ba. Ina kira musamman ga gwamnoni, eh, an yi maya Ubangiji kuma ya ba ku nasara. Ya ba ku nasara. Nasarar da kuka samu kuma babban nasara. Gashi yau ku ne shugabanni, za ku kau da son zuciya, da kabilanci da tafarkin addinai, kowa ya yi aikin shi a matsayin shugaba musulmi naka ne kirista naka ne bai bautar dodo naka ne everything kowa kowa naka ne a cikin state ɗinka ba bambanci in kun yi haka in kun yi haka ubangiji zai ji daɗin abin da kun ka yi domin ubangiji shi ya halicci duk mutanen duniya in yana son ubangiji yana son yau duk mutanen duniya su zama masu bautar gumaka zai juye su su dama bautar gumaka in kawai yana son ya juye su su koma wancan eh, addini zai juye su su koma wannan addini amma da kishi da kabilanci ba zai iya sa ka ka juya ko da mutane uku ba su koma ga ra'ayin ku don haka gwamnoni ya kamata kalubale ne daga gare ku mutane sun zura mako idu, suna sa mako idu, suna sa mako ido su ga me za ku aiwatar kuma duk wanda zai zama tikas a cikin sha'anin mulkin ƙasar nan ta Najeriya ubangiji ya bayyana shi kuma a kawo gyara a cikin abin da za a yi na baraka sannan shugaban ƙasa da shi da jama'a sa. da 'yan majalisa yanzu fa kallo ya koma sama ku duk shirye-shiryen da za ku yi duk abin da za ku aiwatar muna nan muna ji shugabanni ku sa ido ga ƙananan shugabanni wa'anna in kun miƙa masu na abu suna handama ku sa ido a yi taka tsantsan duk wani wanda aka ba shi haƙin jama'a a nashi ɓangare a tabbatar sai ya aiwatar da wannan wannan shi ne abin da zai taimaki shugaban kasa zai taimaki majalisa zai taimaki sauran al'umma dukkan hukuma da ke najeriya lokaci ya yi wanda za a cewa mu ta samu sauyi sosai sauyi babban sauyi Janaral ubangiji zai taimake shi Janaral ubangiji zai karfafa shi ko ina akwai masu kyau akwai marasa kyau amma begen marasa kyau ma wannan karo su zama masu kyau To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.